أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a hanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah ba mu gushe muna bayani dangane da abin da ya shahi giba musamman dangane da abin da ya shahi sabubba da kuma ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya aiwatar da giba ko kuma ya ci naman mutane 'yan uwansa mumine inda muka bayyana sashen bayanai na malaman akhlaq wanda suka bayyana ababen da suke ingiza mutum mun ce daga cikinsu akwai hushi akwai hikdi akwai hasada akwai izgili da kuma wulakanta mutane hakanan kuma akwai son wasa da son wargi hakanan kuma akwai son nuna fifiko a kan sauran mutane wannan awaben suna daga cikin awaben da suke ingiza mutum ya zamanto mutum ya ji ya aiwatar da wannan mummunan zunubi na giba sannan ba su gushe ba suna ambaton sashen ababen da suke ƙara ingiza mutum ya zamanto ya ji aiwatar da giba al misali malaman akhlaq suna cewa yana daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya ji ya aikata giba ya je ci naman dan uwansa ya je zub da mutuncin dan uwansa ya je wulakanta dan uwansa a wurin mutanen da suke ganin kiman shi suke ganin darajar shi shine an yi saba ila shay'in min alqaba'i wani lokaci aka jingina mutum ya zuwa ga wani mugun laihi wani mummunan aiki yana neman yadda za ya ga cewa ya kubuta daga wannan abin da aka jingina masa sai zamanto ya ji ya yi giban wani ta hanyar ambaton wannan mutum kan cewa shi ma ya aikata irin wannan aikin ko shi ma yana daga cikin wannan aiki din kenan fa yuridu an a minhu bi dhikri allazi fa'alahu shi yana son ya kubuta daga wannan abin da aka jingina zuwa gare shi sai ya ji ya ambace wanda ya aikata shi mutane ba san da cewa shi ya aikata wannan laifin ba kuma mutane ba san cewa shi yana daga cikin masu aikata irin wannan laifin sai zamanto kai ka je ka ce wani ne ya aikata ko wani yake irin wannan aiki wa kana lazimu alaihi an yubarri a nafsahu minhu amma abin da yake lazim a kansa shine ya kasance shi ya kubutar da kanshi daga wannan aiki din an jingina maka aiki ka ce kai ba kai bane kuma ka ambace dalilanka ka ambace hujjojinka da ke tabbatar da cewa kai ba kai bane bai bukatan ka ce wani ne ya yi ya zamanto kenan ka je ka tona masa asiri ko ka bayyana aibin shi wurin mutane wala ya ta'arrad lil ghair allazi fa'alahu kenan bai kamata ya zamanto ka je ka yi ta'arudi ba ga wani wanda ya aikata wannan laifi din ya zamanto ka tona masa asiri ka bayyana zunubin shi nan abin da ya shahi laifuka wanda yake bukatan shaida ko abin da ya kama da an aka nemi shaidanka kana iya ka da shaida wannan ba zai kasance ba giba amma misali laihi ne aka ha zuwa gare ka ko tuhuma ne aka ha zuwa gare ka ko wani mummunan aiki aka jingina maka aka ce kana kaza ba a san cewa wane yana wannan abin ba sai ka ce a wane ma yana yi ko wane ne ya yi domin kai ke zaman to hita ko ka ce ai ba kai kaɗai ba ne kana tare da wane wannan baya buƙatar zaman to kayi wannan abin da yake buƙata shine kai ke zaman to ce kai ba kai ba ne kuma ka ambaci dalilanka shikenan ka nuna kai ba baka daga cikin wanda suke sifantuwa da wannan sifa din bai bukatan sai ka gaya cewa wani ne yake kaza sai to kenan ka yi giban shi wannan ta wannan bangare din wurin ka tun kuɗi kan ka laihi sai zamanto kai ka je ka yi giban shi domin ka je ka bayyana laihin shi da kuma zunubin shi wanda Allah ya suturta a wurin mutane wa qad yaskuru ghayrahu bi annahu kana musharikan lahu fil fi'l wani lokaci ma ta ai ba ni kaɗai ba ne ai hadda wane tare muke irin wannan ayyuka din ai ba a tambaye ka wannan ba kuma ka tabbatar cewa kana yi kuma zamanto ka, ka, ka yi inkari ka ce kai ba ka irin wannan aiki din amma bai bukatar ya zamanto ka ce ai wane ma tare muke yi tare da shi domin zamanto ka shigar da shi cikin al'amarin wannan nau'i ne na giba wanda kenan za ka bayyana abin da mutane ba su sani ba nan gani da wannan dan uwanka ko da ko ya kasance haka ne kenan duk wannan mutum zai yi shi me yasa saboda me suke cewa li yatamahhad bi zalika uzru nafsihi fi fi'li domin ya zamanto ya hida ma kansa uzuri sai zamanto kenan ya ba kansa uzuri dangane da aikin da yake aikatawa wannan kun ba lazim bane zamanto sai ka yi giban wani sannan ka ba kanka uzuri kuma ya zamanto ka yi ikirari kuma ya zamanto in haka ne kuma ya zamanto in ba haka bane zamanto ka yi difa'i kuma da dalilai wanda suke masu gamsarwa akan haka amma bai bukatan kai ta arudi zuwa ga wani wannan kuma yake ingiza mutane zamanto sun yi wannan suke cewa rubama kana man sha'u zalika sigaran nafs wa khubthiha ah, mafi yawa zai kasance kenan abinda zai kasance man sha asalin irin wannan ayyuka da abinda zai ingiza mutum je irin wannan aikin shine mummunan kenan sifofi wanda yake tare da su a cikin zuciyar shi da kuma shi'orin cewa shi wani ne wanda ya kasance kaskantacce sai zamanto ya yi kokarin ya mai da sauran mutane su ma kaskantattu irin shi ko kuma mutanen da ba su da wani kima irin shi sai zamantu ya samu sanyin zuciya wannan janibin amma wannan yana daga cikin abin da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi giba kuma yana daga cikin manya-manyan laihuka kenan da abin da ya ingiza ka kashe kai giba da shi kankan shi giban dukkanin su ba ayyuka bane na kware dukkanin su ba sifofi bane na kware dukkanin su zunubai na wani sun cancanci uku ba idan har ya kasance mutum bai tuba ba ya nisance su hakanan daga cikin abin da malaman akhlaq suke bayyanawa dangane da ababen da suke ingiza mutum suke sababa mutum ya zamanto ya ji ya giba suna cewa murafaqatul aqran wa musa'adatuhum alal kalam wani lokaci abokanai saboda shi aboki yana da matukan tasiri a cikin ɗabi'un mutum shi yasa ya zo cikin sashen hadisai ma suke cewa mutum ya kasance ya kiyaye da wani ne zai abuta shi yasa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sashen hadisai yana cewa almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa saboda haka idan ya kasance addinin abokinsa addini na na kware to shikenan zai kasance addinin shi addini na kware idan ya kasance addinin shi ba addini bane na kware to shikenan zai kasance addinin shi ba addini bane na kware shi yasa manzon Allah ya ce falyanzur ahadukum man yukhalil kenan dole ɗayan ku ya duba ya gani Wani ne zai abuta da shi da wani ne zai hulla saboda abokin da mutum zai ɗauka matsayin aboki wanda zai zauna da shi a koda yaushe ɗabi'u suna satan junansu ya kasance ɗabi'un suna da kyawo sai zamanto ya samu wannan kyawun ɗabi'u kamar yadda aka yi umarni da ya kasance mutum ya zaɓi abokanai na ƙwarai in ya kasance wal azubillah ɗabi'un shi ba su da kyawo zai kasance ya je aikata wannan ɗabi'un da ba su da kyawo wanda yake dan shi yasa kenan aka ce mutum ya zamanto ya nisance mummunan aboki kenan yana daga cikin abin da yake ingiza mutum ya ji ya giba abokanai da kuma wanda yake zama tare da su da kuma taimaka musu a kan magana wani lokaci ana zaune ana hira sai zamanto abokananka su ɗauko giban wani suna ɓata wani suna ambaton nakasin wani sawa'an ya kasance cikin al'amuran duniya shi ne ko kuma cikin al'amuran lahiran shi ne sai ya kasance kai baka son kai mukhalafansu baka son ka saba da su ko kana jin nauyinsu ko kuma kana jin tsoron kare zamanto sun kyamace ka sai zamanto ka yi shiru ka ci gaba da saurara kuma ma ka zamanto ka taimaka musu su ƙara bayanan da suke yi sai kasance kun yi musharaka da su a cikin wannan giba kun yi musharaka da su a cikin wannan zunubi da cin naman mutane kenan hadaran an tanafurihim wasu isqalihim iyahu laulahu kenan mutum yana jin tsoron ya kasance sun kyamace shi ko ya zamanto sun guje shi in har bai kasance ba ya taimaka musu an ci gaba cikin wannan giba da kenan fa yusaiduhum ala izhari uyubil muslimin sai zamanto ya taimaka musu wurin bayyana aibobin musulmi da kuma nawaqis ɗinsu wa zikri masawi'ihim da kuma ambata ababen da suke da muni dangane da ayyukansu sau an ya kasance cikin al'amuransu na duniya ne ko kuma al'amuransu na lahira zannan minhu annahu mujamalatun fi suhba alhali shi yana zaton cewa wannan mujamala ne yana murarat ne da su yana zama ne tare da su domin ya kasance ya kiyaye abutar da adda tsakanin su fa ya ahliku ma'ahu sai zamanto ya halaka tare da su kenan nan wurin abota yana da matukan tasiri musun ya sani musamman yanzu zamanin da muka samu kanmu a ciki mafi yawan majalis na mutanen da suke zama ba zaman alkhairi ba ne mafi yawan shi kuma a zauna ana yi da mutane ko kuma ana zagin mutane ko ana zubar da mutuncin mutane ko ma a taru a riƙa yin wasu sabon Allah wanda ba su dace ba kaɗan ne kake samun majalis wanda za su kasance majalis ne wanda suke cikin aminci da nisantan zunubai 'yan kaɗan ne gaskiya musamman wannan zamani kenan sai mutum ya kiyaye kenan wannan yana daga cikin abin da yake ingiza mutum ya zamanto ya ci gaba da taimakon abokanan shi su ci gaba da manganu suna sukan mutane suna zagin mutane suna ambaton miyagun ayyukan mutane yana da cikin abin da yake sababa haka shi ma sigarun nafs wa da'ufuwa kenan akwai raunin zuciya da kuma karancinta yana bukatan ka hito sarahatan ka tsira yana wa zamanto ka tseratar da su kenan wannan lazumi ya kasance mutum ya intibahi gare shi ya lura ya halka in ba haka nan zai mutum zai mutum zamanto ya halaka yana daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance yana yin giba yana cin naman mutane yana kada mutuncin mutane a wurin jama'a shine an yastashira min rajulin annahu sayazkuru masawi'ahu wani lokaci mutum saboda ya je ya aikata wani laihi ko ya je ya aikata wani zunubi ko wani abin kunya ko abin da ya kama da haka nan sai ya zamanto wani ya gan shi lokacin da mutum ya ganin shi mutum bai ce ko ba mutum ya yi shi ya wuce kawai amma ya san wannan mutumin sai ya zamanto saboda mummunan zaton shi tana yawa shi mutum da ya gane shi kawai baya bukatar ma ya je ya gaya mutane ce ga abin da ake ci ga abin da ake ciki shi kawai ya gani kawai ya ɗauki niyya ma zai ruwa masa asiri ba zai magana ba amma shi saboda mummunan zaton shi shi wanda yake aikata wannan abin kunya sai zamanto ya yi mummunan zato akan cewa yanzu wani zai ji ki ne ya zauna ya gaya wurin mutane ce ina nan ina kaza saboda haka mutunci na zai zube sai zamanto ya sawwala ma kansa irin wannan tunani din na mummunan zato au yuqabbiha halahu inda muhtashamin ko kuma zai je ya bayyana halin da ya samu mutum a kai a wani wani wanda yake ganin kiman shi au ya shahada alaihi bi shahada ko kuma zai je tsaye da shaida a kansa kenan fa yubadiruhu qabla zalika bi izhari adawati sai shi nan da nan sai ya sauri ya bayyana masa adawa ya riga shi au taqbihi halihi ko kuma ya je ya bata halin shi ta halin tuncin shi mutane liyaskuta atharu kalamihi wa shahadati domin ya kasance tasirin maganan shi da kuma shaidan shi zamanto ya hada a wurin mutane sai je bata shi wurin mutane tana yawa shi mutumin baya da ma niyan shi ya gaya abin da ya gani amma shi ya riga shi ya je ya bata shi zakara rubbama zakarahu bima huwa fihi qat'an kuma tana yawa ma ya kasance wani lokaci ya ambace shi da wani abu wanda tabbas yana tare da wannan abin da ya ambata bi haisu sabata zalika inda sami'in li ba alaihi ba'dahu ta akan da zai kasance ki ne ma mutane shin hida ya zama tu ya ambaci wasu ababe wanda suke aiki ne na wannan mutum kuma wanda suke saurara sun san da cewa wannan mutum yana da wannan sifa ɗin domin zaman tu ya yi shin hida mutane su yarda da abin da yake gayawa daga baya sai ya zo ya gaya miyagun kalamai wanda suke ba su da hakika domin zamanto ya kada mutuncin shi daga nan sai zamanto ya bata mutuncin mutumin ya kada girman mutumin saboda yana da munin zato kan cewa mutumin zai zo ya gaya tana mutum ma ba zai zo ya gaya ba sai zamanto ya hada cikin zunubin giba kenan wannan muna ai ganin kenan akwai mummunan zato shi ma mummunan zato yana ingiza mutum ya zamanto ya ji ya yi giban mutane ya ji ya ci naman su ya ji ya bata su kenan yana da kyau kasance mutum ya samu kanshi cikin masu kyaukyawan zato ga mutane ya samu kanshi daga cikin mutane wanda suke zama da mutanen kwarai sai zamanto ya nisance wannan mummunan zunubi na giba sai zamanto ya tsarkaka sai zamanto ya nisance halaka duniyarsa da lahirarsa. wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu a cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin